Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan dare na ranar Litinin 30 ga watan Yulin shekarar 2018 a kan mitoci 19,25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da da niya. sai kuma alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanku da warhaka baba ya ku makeri ne tare da hausa dan mai soro muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu da wannan lokacin bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto akan ganawar da daraktan muryar amurka amanda bennett ta yi da ɗaliban makarantar horar da ayyukan jarida na jami'ar base kana kuma ta ziyarci gidan talabijin channels bayan haka za mu ba ku dama ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku shin ya kuke ganin matakan da ake ɗauka na shawo kan tashe-tashen hakula a najeriya kamar kullum lambar mu ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a ƙara alamar tarawa da ɗaya kana a jero lambobin muna kuma ɗauke da labaran wasanni amma duk sai ban kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum Jami'ai a kasar Mali sun ce fiye da rumfunan zaɓe 700 ba su samu damar gudanar da zaɓe ba a zaɓen shugaban ƙasa na ranar Lahadi saboda fargaban kai hari da tashe-tashen hankula. Ma'ikwanta a yau Litinin sun ce an soma kirga ƙuri'un da aka kada, amma ba a kada ƙuri'u a cibiyoyin zaɓe 716 ba, wanda ke wakiltar kaso uku cikin ɗari na jimillar cibiyoyin zaben ƙasar. Sabili da tashe-tashen hankula sun sanya rufe wuraren zaben. yankunan arewa da tsakiyar ƙasar tashin hankalin ya shafa kuma su ne yankunan da dama can suke fama da rikice-rikicen addini da ɓangaranci. rahotannin da aka samu kan tashe-tashen hankulan sun kunshi na lakaɗawa jami'an zaɓe duka da ƙona akwatunan zaɓe da kuma hana wakilan zaɓe shiga cibiyoyin zaɓe don 'yan bindiga ke yi. 'Yan ƙasar Zimbabwe sun kaɗa ƙuri'unsu a yau Litinin a zaben da da yawa ke fatan zai juya akalar ƙasar daga taɓarɓarewar tattalin arziki da rashin kima a idon duniya bayan shekaru 38 na mulkin mallaka da shugaba Robert Mugabe ya yi. Masu sa ido kan lamarin a babban birnin kasar wato Harare sun rawaito cewa ba a samu wani gagarumin tashin hankali ba gabanin ƙarshen kaɗa ƙuri'ar a yammacin yau. Elmar Brock wanda shine shugaban masu sa ido a zaben na kungiyar tarayyar turai ya ce a wasu bangarorin kasar zaben ya tafi a kan tsari inda a wasu kuma ya kasance a taɓarɓare Murya Amurka ta kai ziyara waɗansu daga cikin cibiyoyin zaɓe a babban birnin ƙasar gabannin kammalawa, kuma ta bayyana cewa mutane da dama sun fito zaben da ya kai kimanin kashi 85 zuwa 92 a cikin 100 na waɗanda suka cancanci kaɗa ƙuri'a, inda kuma ma'aikatan zaɓe da na jam'iyyun siyasa suka ce ba su samu wata tangarɗa ba sam. A ranar Litinin ɗin dai hukumar zaben ƙasar ta bayyana cewa ta miƙa sunan wasu masu zawarcin kujerar shugaban ƙasa biyu ga hukumar 'yan sanda a kan laifin yin kamfen fiye da lokacin da gwamnati ta ba su, wato ranar Asabar. Duk da cewa ba ta bayyana sunansu ba, waɗanda suka fi masoya guda biyu sun bayar da sanarwa a ranar jiya wato Lahadi. Wannan zaben dai kamar dai kawai ana fafatawa ne tsakanin shugaba Emerson Nangwagwa da ya maye gurbin Robert Mugabe da kuma shugaban adawar su Nelson Kamisa. Labaran yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Lauyan shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a yau Litinin cewa ba lallai bane Trump ya amince ya amsa tambayoyi daga mai ba da shawara na musamman Robert Mueller akan katsalandan ɗin da ake zargin rasha ta yi a zaben amurka na shekarar 2016 da kuma ko shugaban ƙasar ya hana doka ta yi aikinta ta wajen ƙoƙarin hana ci gaba da binciken abubuwa duk ba sa goyon bayan mu amma ba zan yi mamaki ba domin yana son ya yi a cewar lauyan trump rudy giuliani a wata tattaunawa da aka yi da shi a gidan talabijin na cnn giuliani ya kara da cewa idan har trump ya amince da zaman tattaunawar to zai amince ne da amsa tambayoyi kan ko kamfen ɗin shi ya haɗa baki da rasha domin su taimaka masa wajen samun nasara ni kaɗai ba wai akan ko tawar wargaza zaben ba. Trump dai ya yi watanni yana jaddada cewa babu abin da ya haɗa rasha da yakin neman zaben shi, kuma baya ƙoƙarin hana gudanar da binciken mula a matsayinsa na shugaban ƙasa. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi barazanar dakatar da dukkan al'amuran gwamnati don majalisa ba ta amince da gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico ba domin daƙile shigowar baƙin haure. Shugaban na Amurka ya yi ikirarin cewa 'yan jam'iyyar Democrat dole su ba shi goyon baya kan tsaron iyaka wanda ciki har da ginin katanga da waɗansu tsauraran canje-canje kan harkokin shige da ficen ƙasar. amma saboda majalisar na da karancin 'yan jam'iyyar shi Trump ɗin ta Republican, wacce kuma yawancinsu 'yan Democrat ne. Sun ƙi kuma amincewa da ƙudurin Trump ɗin na yin sauyi kan harkokin shige da fice sau biyu a makonnin baya-bayan nan. Barazanar tsayar da harkokin gwamnatin da Trump ya yi na zuwa ne a daidai lokacin da izinin kashe kuɗi yake gab da ƙarewa a ƙarshen watan Satumba. hakan kuma na zuwa ne makonni biyar kafin zaben 'yan majalisar dattijai. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu baku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan yadda kuke ganin matakan da ake ɗauka akan shawo tashe-tashen hankula a Najeriya. bari fara da ziyarar da shugaban wannan gidan rediyon murya amurka take yi a najeriya da ake kira amanda barnett inda ziyarar ta ta kaita a sashen horar da ayyukan jarida a jami'ar base kano kuma ta tattauna da shugabannin gidan talbijin channels a abuja nasiru adamu el hikaya na tare da ita a wannan ziyarar inda kuma ya shirya mana wannan rahoto I'm glad to be here to see all you students of mass communication and uh, journalism, Na zo nan ne don in gana da ku ɗalibai a sashen ilimin jarida don ƙara muku ƙwarin gwiwar sanin aiki da ɗabi'ar tantance labari don yaɗa bayani na hakika. In ji shugabar muryar Amurka Amanda Bennett a jami'a mai zaman kanta Abuja Bes. Voice of America over the coming years is we're going to be looking for more young people like you to come and help us develop programming and over 60 countries. We're not sure how many countries we operate in, but 60 we know of for sure. 45 different languages. Amanda Bennett ta ce muryar Amurka na da shirin aiki da matasa wajen samun musu damar zama ma'aikatan yada labaru, kuma tashar tana aiki a ƙasashe fiye da 60 da harsuna 45 a faɗin duniya. Kazalika Bennett ta ce cikin mutum miliyan 68 da ke sauraron muryar Amurka a duniya miliyan 20 na sauraron sashen Hausa ne. Ziyarar ta manta da shugaban sashen Afirka Nigusi Mingesha da editan sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ta karfafa gwiwar ɗaliban da na zanta da su waɗanda a da wasu su ba sa sauraron rediyo. Ga Shehu Usman da ke kan gaba waɗanda suka samu sauyin tunani kan lamuran rediyo. Mun yi murna kuma mun gode kuma za mu buƙaci irin wannan suke zuwa mana saboda mu ƙara samun wasu abubuwa akan abubuwan da muke gudanarwa. a wani lokacin dalibai kusan suna ganin aikin jarida wani abu ne mai ban mamaki ko kuma wani abu ne na burga daga wannan ziyara ya ka ɗauki aikin jarida gaskiya a yadda mutane suka ɗauke shi ba haka yake ba aikin jarida abu ne mai daɗi mai kyau kuma ni shi nake tunanin zan yi a gaba in Allah da bayan na gama na makarantar su ni a waje na gaskiya abu ne mai muhimmanci da kuma abu ne mai ma'ana. Ita ma walida Dambazau ta ce za ta shiga sahun masu sauraron rediyo da kallon labarun talabijin. Ina nan ina iya bakin kokari na in dinka jin labarai daga rediyo daga TV ko daga newspaper. Me za ki ce wa sashen wasu murar Amurka me kike so ta yi wa wannan jami'a ko wannan sashi na 'yan jarida? Ina so su ci gaba da yada labarai saboda sauran ƙasashe da inda ake jin labaran da kuma inda ba sa ji kowa ya ji domin a san me yake faruwa a duniya sannan kuma ina so su iya bakin kokarinsu saboda gwamnatin ta san abin da yake faruwa saboda na tabbata akwai wani wuri da gwamnati bata ma san da shi ba so ina so su gaya musu domin su taimaki jama'a wanda suke shan wahala wanda inda yan boko haram nan suke damun mutane da kuma inda suke shan wahala abinci ba su da ruwa da sauran dai abubuwa. Tawagar Amanda Bennett ta ziyarci gidan talabijin na Channels don karfafa hulɗar sanya shirye-shiryen talabijin na muryar Amurka a tashar. The Northern Network Channels Hausa, we, we're rolling out gradually. Shugaban tashar John Momo ya nuna farin ciki, uh, inda ya ce tashar sa na shirin shiga jihohi bakwai na Arewa, don mai da hankali ga shirye-shirye a harshen Hausa, inda tuni ma aka riga aka kafa tashoshi uku a yankin Arewa. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta. To, ba dalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ko karfe 4 ne da minti 40 na rana a nan washington lokaci ya kai da ya kamata mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan ko shin ya kuke ganin matakan da ake ɗauka na shawo kan tashe-tashen hakula a najeriya kamar kullum lambar da za a kira mu shi ita ce wato biyu sifili biyar amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar da ke zuwa. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ba da jin mun samu wata kira daga bauchi waye a bauchi salamu alaikum sashen hausa na amurka amma alaikum salam magana sama'ila kafin karamar hukumar ganjewa jihar bauchi to malam muna saurin ka alhamdulillah kuna magana akan harkar tsaro ne ko eh alhamdulillah abin da shugaban kasa Muhammadu Buhari a jihar Zamfara abin a yaba masa ne har ga Allah. Don Najeriya tana cikin wani yanayi ne muna kuma bukatar 'yan Najeriya su taya mu da addu'a har ga Allah abubuwan da yake faruwa a jihar Zamfara ya dai mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To amma tun da shugaba Muhammadu Buhari ne shugaba ne wanda yake da kula akan harkar rayukan jama'a da dukiyarsu alhamdulillah mun ji abubuwan da ya ubangiji kuma Allah ya mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar kaduna waye a kaduna kuna magana da shagori sabo daga karamar hukumar lera gidan kaji to malam shagori muna jin ka gaskiya ana kokari amma ya kamata a dada kwazo sosai domin sai an kashe mutane da yawa sannan daga bisani a zo a kai domin gaskiya tsaron ana dan jan baya kafin da zara abu ya faru da Allah a rika yin kokari a sauri sauri ne domin a kai sojoji a wannan wurin amma an riga an mutane sun riga sun sha wahala sosai sannan daga baya a zuwa kai sojoji to kaga kan riga an galabaita sosai kamar hanyar Kaduna din nan hmm. ta binnin gwari domin hmm. ana ta sace mutane da yawa a wannan wuri wannan ma ya kamata a ɗauki mataki sosai a wannan wuri to mun gode bari mu je abuja waye a bandin tarayya assalamu amma wa alaikum assalam wa rahmatullah sunana musa kekereri mu karamar hukumar sumaila daga abuja ta alai musa muna sarin ka to matakin da gwamnatin tarayya take na maganan inganta tsaro a kasar nan babu abin da za mu yi wa wannan gwamnati sai dai fatan alkhairi ubangiji allah ya yi musu jagora domin hakikanin gaskiya mu al'ummar najeriya mun gane cewar a inda muka baro baya muka yi la'akari da halin da ake ciki a yanzu yanayin tsaron wanda ya canza a yanzu mun gane cewar akwai siyasa a ciki don haka muna yau shugaban kasar mu fatan alkhairi ubangiji Allah ya bashi nasara akan dukkan wani wanda yake yunkurin tada zaune tsaye a kasar nan ku tashi lafiya yau wato mun gode kure da gaske bari mu kada zuwa Kaduna salamu alaikum babe wa alaikum salam babe kuma barka da litinin eh, yau wa alaikum sunana murtala na kiran ku da garin gasa kaduna tarihin najeriya to duniya na saurarin ka to gaskiya ne ba zai koma ki da abinda muke so mu tabbatar mu duniya shine cewa lalle da alama muna gana dan samun ci gaba harkar tsaro musamman idan ka duba canje-canjen ayyukan da aka yi ma manya-manyan jami'an sojoji haka to kaga haka yana cewa ana kara samun canji ah, kuma abin da muke kara kira shine cewa kullum in dai fa shugaban ƙasa da su ma'aikatan shi da sauran al'umman gwamnati da suke bayi shawara majalisar zartarwa na shi in suka gafa diddohin da ake ce in cewa ko shawarar da muke bada kullum shine a kafa dokan ta baci state of emergency in Allah ya da za a ƙara samun nasara harkar tsaro da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode kwarai da gaske bari mu je birnin Yamai na jamhuriyar Niger. Wane ne a Yamai? Sunana ɗaya ba Yakubu. Ni nawa nawa gani gaskiya shi harkar nan ta tsaro. ni na hisa in je an ka sanga inda waɗannan kyan ta'adda suke. Hmm. To in za a kai musu hari a bar haɗi a ce amma a ce za a kai mutane hari kuma a haɗi tun ba ta ba. Ai mutane ɗin sun ka je sai su koye ko. To ai eh, malam da ibo ai an fi son an fi son kada su yin kada su yin in sun ji kaga sai su guji su bar wurin kenan. Eh mana amma tun ba kai soji a ce ana ne a kai soji ga wuri. Eh? Waɗannan mutane kamata ya mu a riƙa shamata su ana faɗaɗin ko amma ba sai idan su sun ji wannan labarin ai su ma suna saurari rediyo kawar kuwar saurari rediyo gaskiya ne to mun gode malam ɗaya kuma hukunci dan mm. Allah yau shi na a ce wanda ya ta kashe mutane a ce a yanke mai shekara uku eh? haba jama'a hukunci nawa ba a yi na gaskiya kuma inda ana hukunci na kisa duk wanda ya kashe wani a kashe shi wallahi da abin ya rau to mun gode kwarai da gaske malam ɗayyabu bar mu je jihar Nasarawa waye a Nasarawa Salamu alaikum mai magana Bala Yakubu. To Alhaji Bala muna sarin ka. Agahuwa daga nan jihar Nasarawa. To bismillah. Malam Bala Yakubu. To mun rashe lambar Malam Bala Yakubu. Uh, kamar yadda muka riga muka gaya muku za ku kira ne ku ba mu ra'ayoyinku a kan irin matakan da ake ɗauka don magance tashe-tashen hankula a najeriya bari mu koma jihar kaduna waye a kaduna sunana ibrahim alarama daga cikin kaduna to alarama muna sa to gaskiya matakan da ake ɗauka suna da kyau sosai sai dai za mu iya cewa ana ɗan jinkiri a kai shi harkar tsaro kamar da aka ɗan yi bayani ɗazu ba abu ne wanda sai ya faru ya kamata a ce an ɗauki matakai ba muna da jami'an tsaro kala-kala akwai masu farin kaya akwai masu kwarmato bayanai to ya kamata su ma su yi aiki a duk jihohin da aka san ana da matsala na tsaro ya kasance an ɗauki mataki kafin abin ya faru a sayan da za a yi a magance shi in ko har ya faru to fa kada a yi gaggawar cire jami'an tsaro a gurin nan a tabbatar da suna hmm. gurin suna kuma aikin da ya kamata kuma gwamnati muna mata fatan alkhairi masu mata makarkashiya wajen ganin cewa an ja mata na kasu Allah ya mana maganin su gaba. Amin su amin mun gode barbuje jihar Filato wadi ne a Filato. Suleiman ne daga karamar hukumar Shandam. To Malam Suleiman muna sa rinka. wanda aka fi sani da Sula Kura. to bismillah kura yawwa game da harkar tsaron nan gaskiya shugaban kasanmu yana kokari iya bakin kokari kuma muna masa addu'a da fatan alheri ubangiji Allah ya dora shi akan makiya nasa son kasan mu ta zauna lafiya ubangiji Allah ya dada tarwatsa su Allah ya ba mu ikon gamawa da su to mun gode kwarai da gaske malam suleiman kura daga amin mun gode malam sule kura daga plateau da wannan kuma muka kawo ƙarshen kira mun gode ma waɗanda suka kira mu duka to yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a tarbi wannan shiri wasanni a takaice tawagar najeriya ta sami lashe lambobin yabo har 500 a wasanni daban-daban har 19 a gasar wasannin matasa ta uku ta nahiyar afirka da aka kammala kwanan nan a kasar algeria 'yan najeriya sun lashe lambobin zinari 29 da azurfa 33 da kuma tagulla 43 inda suka sami shiga a jerin mafifitan kasashe biyar da suka fi yawan lashe lambobi a gasar gasar daukar nauyi ita ce ta fi baiwa 'yan najeriya lambobi mafi yawa inda ta lashe lambobin zinare goma sha biyu ta kuma kasance kasa mafi lashe lambobi a fagen wasan kokawa da lambobi goma sha tara sauran wasannin da najeriya ta sami lambobi sun hada da guje-guje da tsalle-tsalle da tseren kwale-kwale da badminton da kuma dambe tuni da ministan wasannin kasar solomon dalon ya yi jinjina ta musamman ga 'yan wasan waɗanda ya ce sun daga tutar kasar a wajen gasar a wani labarin kuma hukumar kwallon kasar najeriya ta samar da bagiran aikin horarwa ga tsohon mai tsaron gida na super eagles carl ikeme wanda ya yi murabus kwanan nan ikeme dan shekaru 32 ya bayyana yin murabus na tilas daga wasan kwallon kafa bayan da ya yi fama da cutar sankara rahotanni sun ce hukumar ta nff ta kuduri aniyar daukar nauyin karbar horo na ikeme kamin ya soma aiki a cikin ayarin masu horar da 'yan wasan kasar a karkashin shugabancin ghana turo kasar kamaru ta tabbatar da cewa tana nan tana tattaunawa da tsohon mai horar da 'yan wasan kasar ingila sven goran eriksson domin ya kasance sabon kocin kasar erikson ɗan ƙasar sweden mai shekaru 70 ya tattauna da jami'an hukumar ƙwallon ƙasar ta kamaru a makon da ya gabata a birnin yawunde inda kuma tattaunawar ta yi armashi tare da alamun kai karshe da shi akan maye gurbin hugo bros wanda ya ajiye aikin tsohon kocin na ingila da ya kai ta a matakin kwata final na gasar cin kofin duniya har sau biyu tsakanin shekara ta 2001 zuwa 2006 baya cikin jerin sunaye 77 da aka bayyana cewa suna takarar mukamin a watan afrilun da ya gabata ƙungiyar ƙwallon kafar real madrid ta ƙasar spain ta kaddamar da sabon zawarcin dan wasan tsakiya na chelsea willian a can baya dai zakarun na nahiyar turai sun yi yunkurin sayan idin hazard daga chelsea din domin cike gibin da cristiano ronaldo ya bari to sai dai kuma a yanzu sun karkata ga willian wanda barcelona ma take bukata a zaman sashe na yunkurin samun mai tsaron gidan chelsea din thibaut courtois kuma a shirye take da ta zuba zunzurutun kuɗi har fan miliyan 100 kan 'yan wasan biyu a ƙoƙarinta na ƙarfafa ƙungiyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cikin taron da masu ruwa da tsaki a harkokin addini suka yi a nan birnin Washington DC da ke Amurka sun tattauna ne akan sauya akalar kuntatawar da ta shafi 'yancin addinai don samun girmama juna da 'yancin walwalar addini wanda kuma ƙasar Iran aka kalla don buga misali. A wata ganawar tambayoyi da aka yi da jakadan Amurka kan al'amuran 'yancin addinan ƙasa da ƙasa, Sam Brownback ya ce Iran na ɗaya daga cikin ƙasar da suka fi tsanantawa mutane a kan walwalar yin addini a duniya. If you're anything Uh, but a Shia Muslim in that country, you do not have religious freedom. Idan kai ba ɗan Shi'a ba ne a wannan ƙasar, baka da 'yancin addini. In kai ɗan Sunni ne, ko addinin Bahai, ko kai Krista ne, ko kuma mabiyin addinin Yahudawa ko addinin Zoroastrian to a koda yaushe baka da 'yancin addini. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata rubutaccen bayani da ya karanta kwanan nan a wani babban ɗakin karatu a jihar California da ake cewa Reagan Presidential Library. Ya yi misalin gallazawa addinai da ake yi a Iran, inda ya ba da misali da halin da mabiya aƙidar sufanci ke fuskanta. Last month, a simple man, a bus driver, a father of two children, and a member of the Iranian Gobadi Sufi dervish community was convicted and sentenced to death. A watan da ya gabata, an kama tare da yankewa wani mutum mai sauƙin kai uban yara biyu, kuma mabiyin aƙidar sufaye a Iran hukuncin kisa. Hukuncin da aka yanke masa ya haddasa tambayoyi da suka yi sanadiyar tashe-tashen hankula tsakanin jami'an tsaro da mabiya ɗarikar sufanci. Akwai rahoton da ke nuni da cewa an hana lauyan mutumin ya wakilce shi bayan sauraron ƙararsa ba bisa adalci ba. Abin takaici ranar 18 ɗin watan da ya gabata ne 'yan mulkin kama karyar ƙasar Iran suka rataye Mr. Salas a gidan yari. Kafar rediyon Farda ta ba da rahoto cewa an kama mabiya aƙidar sufanci 'yan asalin ƙasar ta Iran da laifuffuka da suka jibanci tsaron ƙasa don kawai rawar da suka taka a zanga-zangar da aka gudanar a watan Fabrairun da ya gabata. Ƙungiyar kare hakkokin bil'adama ta bayyana hukuncin a matsayin saɓawa shari'a ko wulaƙanta shari'a. Hukunce-hukuncen sun hada da korar mutane daga ƙasar da yi wa mutane bulala da kuma zaman gidan kaso na tsawon wani lokaci. Ranar da aka buɗe taron a nan gundumar Colombia, masu ruwa da tsaki akan harkokin addini, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya rubuta cewa gwamnatin Trump na da muradin kare 'yancin addinai tsakanin ƙasa da ƙasa a faɗin duniya ba Iran kaɗai ba. Pompeo ya ci gaba da cewa wannan ƙalubalen na samun aiwatar da walwalar yin addini ya yi wa ƙasa ɗaya girma, don haka ya zama dole mu haɗa hannu tare da taimakon sauran ƙasashen duniya don share wannan fage na 'yancin yin addinin da ya zaɓar wa ƙasa. Tare da share fagen 'yancin addini a faɗin duniya baki ɗaya. Tare da share fagen 'yancin addinai a faɗin duniya baki ɗaya. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafin mu mai adreshi www.voanews.com/editorials. Tuma Dalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo labarai a takaice. Jami'ai a ƙasar Mali sun ce fiye da rumfunan zaɓe 700 ba su samu damar gudanar da zaɓe ba a zaɓen shugaban ƙasa na ranar Lahadi saboda fargaban kai hari da tashe-tashen hankula. kwanta a yau litinin sun ce an soma a kirga ƙuri'un da aka kada amma ba a kada ƙuri'a a cibiyoyin zaɓe 716 ba wanda ke wakiltar kaso uku cikin ɗari na jimillar cibiyoyin zaben ƙasar sabili da tashe-tashen hankula sun sanya rufe wuraren zaben. 'Yan kasar Zimbabwe sun kada ƙuri'unsu a yau Litinin a zaben da yawa ke fatan zai juya akalar ƙasar daga taɓarɓarewar tattalin arziki da rashin kima idan duniya bayan shekaru 38 na mulkin mallaka da shugaba Robert Mugabe ya yi. Lauyan shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a yau Litinin cewa ba lallai bane Trump ya amince ya amsa tambayoyi daga mai ba da shawara na musamman. robert mueller akan katsalandan ɗin da ake zargin rasha ta yi a zaben amurka na shekarar 2016 da kuma ko shugaban ƙasar ya hana doka ta yi aikinta wajen ƙoƙarin hana ci gaba da binciken Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi barazanar dakatar da dukkan al'amuran gwamnati idan majalisa ba ta amince da gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico ba duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin da kuma na yau ma baki ɗaya sai gobe za a ji abokan aikinmu da safe za su zo da wasu shirye-shirye na sashen hausa na muryar amurka yanzu a madadin hafsat bello dan mai soro da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma julie gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni da malam tarwale injiniyanmu na wannan dare kenan baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku allah ba mu alkhairi nan nasa amin suma amin salamu alaikum